أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu ta'ala wanda ya bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfani mu cikin abin da ya zamu ambata muna cikin bayani dangane da natijoji da kuma irin sakamako wanda mutum zai iya samu sakamakon ya lizimce sifa ta kana'a a cikin wannan duniya din da ma ranar tashin alkiyama inda muka karanta hadisai daga ma'asumai alaihi musalam wanda suke tabbatar da haka insha Allah cikin wannan darasi ma zai kasance karasawa. da kuma kammalawa a cikin wannan maudu'in da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata ya zo hadisi daga Imam ali alaihi salam ya zo a cikin biharul anwar cikin mujalladi na 68 shahi na 340 hadisi na biyu imam ali alaihi salam yana cewa kafa bil qana'ati milkan wa bi husnil khulqi na'ima yake cewa ka isu da kana'a watan kana'a ta isa ta kasance watan milki ka isu da kana'a ta kasance maka a matsayin milki watan kana'a ta isa ta kasance milki kana neman hakikanin abin da zaka mallaka kuma ya kasance maka lalle milki ne mallakan ka ne to ka lizimci sifa ta kana'a ka kasance mai kana'a kasance mai isuwa da abu kaɗan ka kasance mai isuwa da abin da yake gwargwadon bukatanka kuma gwargwadon laluranka sai to ka mallake wani abu a hannunka a sifanka a zuciyanka wanda yana da kima kuma yana da daraja zai baka izza zai ‘yantar da kai daga neman abin hannun mutane kuma zai baka kyaukyawan rayuwa na raha da natsuwa cikin wannan duniya kuma ya baka aljanna ranar tashin alkiyama hakanan wa bi husnil khulqi na'ima imam ali alaihi ke cewa hakanan ka isu da kyaukyawan ɗabi'a a matsayin ni'ima watan kyaukyawan ɗabi'u sun isa su kasance ni'ima ga shi mutum watan duk mutum da ya kasance yana sifantuwa da kyawawan ɗabi'u yana lizimtan kyawawan ɗabi'u to mutum yana cikin ni'ima na duniya da na lahira saboda su kan kansu kyawawan ɗabi'u ni'ima ne wani lokaci za ga cewa mutum wanda yake da kyawawan ɗabi'u Kuda baya da komai yana jin daɗi yana jin natsuwa ba wani abu ne illa ni'iman kyawawan ɗabi'u da ni'iman iltizami da koyarwa na Allah subhanahu wa ta'ala shi sa ya zuwa hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya zo a cikin littafin kanzul ummal manzan Allah sallallahu alaihi sallam ke bayan dangane da mutanen da suke da kana'a kuma suka lizimci wannan sifa da yake cewa khiyaru ummati alqani wa shiraruhum at-tami ke cewa hiyayyo al'ummata wanda suka fi kowa a cikin al'ummata su ne wanda suke lizimtan kana'a wato mai kana'a hakanan kuma a shararan al'ummata su ne masu kwaɗayi masu wuce gona da iri wanda suke fifita ƙana'a suke fifita sha'awoyinsu akan ƙana'a suke fifita kwaɗayi akan ƙana'a wannan su ne a shiraran al'umma ta manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallam haka na ya zo bayani daga imamu sadiq alaihi salam yake cewa unzur ila man huwa dunak ولا تنظر إلى من هو فوقك في المقدرة فإن ذلك أقنع لك بما, قص بما قسم لك Imam Sadiq alaihi salam yake cewa cikin wannan hadisin kai dubi kai nazari ya zuwa ga wanda yake ƙasa gare ka kar ka yi dubi ya zuwa ga wanda yake sama gare ka a cikin iko saboda yin haka shine zai kasance ya baka kana'a kuma shine zai baka yarda da abin da Allah subhanahu wata'ala ya raba ya baka na wannan duniya din Gidan cikin al'amuran duniya ana son ka rika kallo a koda yaushe ga wanda yake ƙasa gare ka ka dubi wanda ka hi sai ka gode ma Allah ta'ala amma in kana kallon waɗanda suka hi ka sai ka yi hasada hakanan kuma ka ƙi gode ma ni'imomi na Allah subhanahu wata'ala wanda ya maka ba ka ganin su sakamakon kana kallo wanda yake sama gare ka sabanin al'amura na lahira cikin al'amura na lahira ana son ka dubi wanda yake sama gare ka saboda ka ƙara ƙaimi ka ƙara ƙwazo ka ƙara ƙoƙari wurin ganin cewa ka cin masa sannan kuma ka bar kallo wanda ka yi shi saboda zai ƙara maka rauni zai dawo da darajan ka ƙasa amma cikin al'amuran duniya ba haka bane ka dubi wanda ka yi sai ka gode ma Allah ta'ala in kana da dala ɗari sai ka ga wanda yake dala hamsin to ka gode ma Allah ta'ala ka yi ƙana'a da wannan kar ka dubi wanda yake da dala misali dubu ka ce ka irin nasa kake son ka samu wannan zai sa maka kenan rashin gode ma Allah subhanahu wata'ala kenan in baka gode ma Allah subhanahu wata'ala ba batun kana'a saboda kenan kullun sai zamanto kana ganin cewa kai talaka ne kai baka da halin ka baya da kyau alhali Allah ta'ala ya baka abin da zaka iya kai kana'a da shi kinan wannan hadisan suna nuna mana muhimmancin kana'a da kuma muhimmancin lizimtan wannan sifa ta kana'a da kuma hanyoyin da ya kamata mutum ya bi ganin cewa ya yi kana'a wato ka rika duban wanda kahi a cikin al'amura na duniya sai zamanto ka yi kana'a ka bar kallon wanda ya hika in kai haka wannan zai sa maka kwaɗayi kuma ya sa maka rashin gode ma Allah ta'ala kuma ƙarshen ta ma ka je kai hasadan bayan Allah ta'ala sai kuma dangane da abin da ya shahi natijoji da kuma sakamako na kana'a muna da wasu ababe wanda za mu iya mu inda wanda malaman akhlaq suka bayyana dangane da irin sakamako da kuma natijoji wanda kana'a take doke da shi al misali daga cikinsu akwai izza akwai isuwa da abin da yake kaɗan hakanan kuma akwai yarda da abin da Allah subhanahu wata'ala ya kasa ya baka hakanan akwai gyara na zuciya hakanan akwai raha hakanan kuma akwai hisabi mai sauƙi sannan akwai makoma mai kyau wannan dun za mu iya ganin su a matsayin natijoji ne a matsayin sakamako ne kyawawa na mutum da yake da kana'a ba laihi kamin ya zamanto mun bayyana hadisai wanda suka bayani kan wannan abubuwa ya zamanto mun ambace kissa daga cikin kissosi na bayan Allah subhanahu ta'ala wanda yake nuna mana muhimmancin kana'a da kuma lizimtan su ga kana'a akwai mashhurin malami na hadisi marhum sheikh abbas al-kummi Allah ta'ala ya ji kansa da rahamansa. lokacin yana raye wasu muminai mata guda biyu wanda suka fito daga ƙasar indiya shi yana raye ne a ƙasar iran sai su kalli irin yanayin da yake ciki malami ne mashhuri kuma ya wallafa ma littafi daga cikin mashhurin littafin da ya wallafa na addu'a mafati huljinan wanda yake littafi ne wanda yake yana da wahala ka leƙa gidan ɗan shi'a wanda yake biyayya ga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya to babu wannan littafi wannan mumane mata biyu daga ƙasar indiya suka ganshi suka kalli yanayin da yake nana rayuwa a ciki suka tausaya masa watan yanayi na talauci da rashi sai suka ɗaukan ma kansu suna buƙatan a kowane wata za su aiko masa wani mikdari na kuɗi ayyanan ne wanda zai tahe da al'amuran shi a ciki amma Sheikh abbasul al Allah ji kanshi bai karbi wannan iktirahin da suka yi mai ba yace a baya bukata ba lazim ne. suka yi suka ce a baya bukata har ya kasance dan shi yi ya shiga cikin wani alamar yake cewa baba me yasa ba za ka ansa ba alhali ga yanayin da muke ciki sai Sheikh abbasul kummi Allah ji kansa yake ce ma ɗansa ni yanzu ban san an sanda zan ba Allah subhanahu wata'ala ba ranar tashin alkiyama dangane da kuɗin da nake ɗaukan ku da shi a yanzu hakanan ban san an sanda zan ba imamu zamani ba idan ya tambaye ni dangane da ina nake hidda ma'unan ‘ya'yana da kuma iyalina ban san an sanda zan ba da ba ɗan kaɗan ɗin ma kenan da nake ɗaukan ku da shi ban san ansan da zan ba Allah subhanahu wata'ala ba ran kiyama idan ya tambaye ni na ka same shi ya zan ɗaukan ma kaina wani nauyi kuma ya azama kaina wata yana ganin ken duk lokacin da dukiyar shi ya karu tambaya kuma zai yi yawa saboda haka kan haka nan ya yi kana'a kawai duk da cewa malamai ne bayan Allah managarta ba abin da suke ci sai kuɗin halal amma ba su yarda bai zamanto wannan kuɗin na halal ya ƙaru fiye da abin da yanzu suka mallaka Ga shi dai wannan muminai mata biyu sun zo ne daga indiya kuma kyauta ne kuma kuɗi ne na halal kuma zai ansa ya ci kuma ya sarrafa akan iyalin shi amma ya ƙi yadda wannan miƙdarin ya ƙaru saboda yana gani yanzu abin da yake ɗaukan nauyin iyalin shi da shi ya wadatar kuma ya ishe shi wannan su ne malamai na mabiya ahlul bait alaihimussalam wannan su ne suke tarbiyyantar da mabiya ahlul bait alaihimussalam ga irin sifofinsu ga irin ƙana'ansu sannan kuma ga irin darajar da Allah subhanahu wa ya musu cikin wannan rayuwa muna ganin duk inda ɗan shi'a yake duk inda yake mabiyi na ahlul bait alaihi yake to littafin Sheikh Abbasul Qummi yana gidansa kuma yana karantawa na addu'o'i kuma yana roƙa masa gafara wannan kin ya nuna ba banza bane Allah subhanahu wataala ya musu wannan ɗaukaka saboda imanin su ne da Allah subhanahu wataala da rikon su da addinin Allah subhanahu wataala da kana'a da suka suka lizimta domin ganin cewa hisabin su ya sauƙaƙa a gaban Allah subhanahu wataala wannan kina nuna mana muhimmancin kana'a mu ce lizimci kana'a domin akwai sassaucin hisabi a cikinsa mu yi bayani dangane da izza daga cikin nata'ijikin kana'a akwai izza wannan ya zo cikin bayani na imam ali alayhi salam yake cewa a cikin gurarul hikam yake cewa samaratul qana'a al iz 'ya'yan itace da kuma nata'ij na kana'a shine izza mutum zai samu izza saboda baya bukatuwa zuwa ga wani ba zai mika hannun shi ba zuwa ga wani kenan zai iso da abin da yake tattare da shi zai samu izza ba shi ba kwaɗayi barantana a wulakanta shi mafi yawan da ake wulakantawa saboda kwaɗayi ne kuma saboda kwaɗayin abin hannun wani sai zamanto an wulakanta su an ce kwaɗayi mabuɗin wahala kenan ƙana'a shi ne ke ba mutum izza daga cikin 'ya'yan itace daga cikin natijoji na ƙana'a akwai izza nan akwai isuwa da yarda da abin da yake a kunsa sai kasance mutum kina isuwa da abin da yake a wurinsa kuma ya yarda da haka shi yasa ya zo cikin bayani daga Imam Ali alaihi salam har yanzu a cikin gurar hikam shi ma yana cewa thamaratul qana'a al-ijmal fil muktasab wal azuf an talab samara wata ‘ya'yan itace na ƙana'a shine watan kyautatawa a cikin ijimali kenan kyautatawa a cikin nema wata mutum ba zai ƙara ƙarfinsa ba da lokacin shi gaba ɗaya a cikin nema yakan tsakaitawa ba tare da ya takaita ba ba tare da ya wuce iyaka ba wannan dun sakamakon kana'a ne hakanan kuma zai sauƙaƙa masa zai kawar da shi daga nema zafin nema hausa suna cewa zafin nema baya kawo samu kai kana'a kai tsaka-tsakiya ba tare da ka takaita ba tare da ka wuce iyaka ba gwargwadon bukata gwargwadon lalura ka nema in kai haka ka kasance daga cikin masu ƙana'a sai ka huta kuma sai ya kasance ka yarda da abin da Allah ta'ala ya ma ya baka wannan duk daga cikin nata'iji ne na ah, na kana'a da kuma samara kana'a haka na akwai gyaran zuciya mun ce Imam Ali alaihi salam cikin gurar hikama yana cewa a'wanu shay'in ala salahin nafs alqana'a abin da yafi komi tasiri kuma yafi taimakawa ga shi mutum wanda yake neman gyara zuciyar shi shine kana'a duk mutumin da yake da kana'a yana da sauki ya zamanto ya gyara zuciyar shi yana da sauki ya zamanto ya gyara ɗabi'un shi yana da sauki ya zamanto ya tarbiyantar da zuciyar shi shi yasa ya zo hadisi daga imam Hussein alaihi salam yana cewa alqunu rahatul abdan yace cewa kana'a imam Hussein alaihi salam ke cewa kana'a shine rahan jikuna wata jikin mutum yana samun raha yana samun lahiya saboda me sakamakon ya lizamce kana'a. hakan akwai saukin hisabi kamar da muka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cewa cikin hadisin sa wanda aka ambata a cikin Biharul Anwar mujalladi na 74 shahi na 189 manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa iqna bima utitahu ya huffu alaikal hisab. yana cewa kai kana'a da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka kai kana'a da abin da Allah ta'ala ya baka sai hisabin ka ya sauki kenan a cikin kana'a akwai saukin hisabi kendin mutum da ya iso da abu kaɗan ya iso da gwargwadon bukata ya iso da gwargwadon lalura zai samu izza zai samu yarda da abinda Allah ta'ala ya kasama ya bashi zai samu hutu na jiki hakanan kuma zai samu sauƙi na hisabi wannan dun samarat ne kuma na nata'ij ne da kuma sakamako da 'ya'yan itace wanda mutum zai iya samu dalilin ya lizimtu da sifa ta kana'a wannan kenan da fatan Allah subhanahu ta'ala zai sanya mu cikin bayan bayansa managarta masu lizimtan kana'a masu isuwa da abu gwargwadon bukatansu gwargwadon laluransu masu nisantan kwaɗayi da neman abin hannun mutane masu nisantan saƙonsa masu lizimtan ɗa'ansa Allah subhanahu wa ta'ala sanya mu cikin bayansa masu harrakawa wurin ganin cewa sun kyautata ɗabi'unsu sun gyara zukatansu sun tarbiyyantar da ruhinsu da fatan Allah subhanahu wa ta'ala amfana da mu cikin abin da muka ambata وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين